da wani ne yakan iya cewa da ai wannan mutumin ko da ya zamanto shi ya hito da cikin kurkuku wannan mutumin yana cikin mutane waɗanda suka musguna ne amma tsananin abu ya ga zuciyar shi yahuwa ta ga zuciyar shi zamantakayya wato cewa da azamna zamna lafiya eh, ƙasar afirka ta kudu ta sabka akan zuciyar shi ya yahe mishi suka zo suka amshi wannan tukwicin su duka biyu gaba daya yau in muna iya samun haka na united ɗin ƙasashenmu tun ba ina zancen najeriya niger kamaru ghana sudan inda ke da hausawa tunda su suke saurare na idan ya zamanto zamantakayya mutane suka ɗauki darasi ga nelson mandela to ba a samu wata matsala ba tun ba abin da ke faruwa yau arewacin gabas eh, masu arewacin najeriya ba wato boko haram inda kake ganin mutane saboda suna kirista a zo a sa bom a cikin gidan coci a tashi da su alhali kuma addinin girsa alheri duk wanda yake kawai tsammani ne yake kamar shi yana cikin hanyar gaskiya ba wanda yake da tabbat sai dai ka tsaya ka dibi abinda an ka rubuta cikin littafin na ka ce wannan shine gaskiya amma kowa tsammani ne yake yana a tsaya darasi kamar yadda shi Nelson Mandela ya nuna mana shi ta zaman lahiya Afirka ta kudu tunda inda ya zamanto a zamanin da ya ci ikon gris Alheri ya ce shi za zaya musgunawa kamar farafata fata kamar yadda su farar fata suka musgunawa bakakken mutane da yau kasar nan ta Afirka ta Kudu ba zaman lahiya yau ba a ta Afirka ta Kudu tana cikin kasashe masu yunkurowa tare da kasar Brazil tare da kasar India tare da kasar China tare da kasar Rasha yau zama lahiya a cikin wannan kasa da irin aikin da mutane suke hayyakan zamanto mutanen kasar mozambique mutanen kasar zimbabwe da zambia suka zuwa neman aiki a can wajen inda ba dan Nelson Mandela ya yahe waɗanda suka munguna mishi ba da ba a samu ba kamar zaman lahiya irin yadda ake samun a cikin wannan ƙasashen. Ƙasa ce wadda tana da arziki. Alin misali, yau cikin ƙasashen namu sai ki ga an ce maka azbinawa sun buzante suna bori ƙasar mali azbina suna bori alhali wa'annan ƙasashen namu ko ko ƙasar cote d'ivoire inda aka yi yaƙi saboda neman iko ko ma in ce ƙasar liberia ko ƙasar ko kuma ƙasar chadi ƙasa mai arziki malam ga nan kawai a wani zamanin saboda neman iko ka zamna dindindin bisa wannan ƙasar kawai sai mutane suka yaƙi sukan kashe juna afirka ta kudu bai haka ba domin ko dattako na wannan tsohon yau da muka rasa a nahiyar afirka gaba ɗaya. wato ina tsamman za mu tsaya haka nan mun tattaɓo batutuwa ko ina. sai dai <laughs> eh, sai dai eh, akwai wani batun da ban tabo ba amma ina ga mun ai mun yi hira magana ta gamshe ki eh sosai gaskiya eh. Allah saka miki da kanki ni ma na gode kai ma Allah saka maka da ni